فألقي السحرة ساجدين yayin da matsafa suka ga sandar annabi Musa tana haɗiye abin da suka jefa na tsafinsa sai suka faɗi suna masu sujjada.